goodluck abin da yake magana shine maganar aƙidantar da najeriya zuwa ga na ɗaya fada da musulmi da sunan faɗa da ta'addanci da kuma ƙarfafa kiristoci 'yan niger delta ba kiristocin najeriya ba a'a kiristoci 'yan niger delta don haka de clark ya je ya samu obasanjo de clark dattijo ɗan niger delta na ce dattijo tsoho nake nufi kawai ka fahimta ya ce yana gargadin obasanjo sanda kai mulkin ka a ko na dan naija delta a kwankwason ka to kar ka matsawa yaron mu wannan lokacin mu ne kun ji dalilin farko farkon matakin fadan obasanjo da goodluck don haka yanzu ga wata batar na zan haska muku sauran kuma allah ya sa kana da tabaran hangen nesa batar na kai ita ce daidai lokacin da goodluck yanzu ya yi amfani da wannan magana ta waccan da nake muku ishara ya tattaro sarakunan nan ya zuba sa aljihu ko Obasanja kuma ya koma gefe guda ya haɗa kai da su ibb sun haɗa kai da theophilus dan juma akan su kuma shi ake so a tsayar a apc su kuma nan mutanen garinmu sun ci kudin theophilus juma har sun bashi sarauta allah ya sa kana fahimta to 2015 ma ga wanda za su goyi baya sun ci kudin kowa su karuwai ne ka san karuwa e, za ka zo ta karbi kudin ka wancan ma zai zo ta karbi kudin shi kuma kowa sweet mouth sweet mouth watermelon mouth <laughs> yawwa <laughs> Allah ya kiyaye to mala ya ce wa ma baina da'iyatin ila takribi baina rafdi wa sunna yan brothers haka kuma sai ka ga waɗanda yan takribi ne tsakanin me tsakanin rafidanci da sunna suna cewa a haɗa kai tsakanin yan sunna dawa da yan shi'a irin suwa irin su malam mustapha suba'i malam mustapha suba'i mai littafin as-sunna wa makanatuha fi tashri'il islami shi da kanshi ya faɗi ba ni ne mishi a'a da kanshi ya faɗi ya ce wallahi da farko bai ji magana da 'yan salafiya suke faɗi ba cewa ba zai wa haɗin kai tsakanin 'yan shi'a da 'yan sunna ba ya ce 'yan salafiya sun faɗa ya ƙiji ya ce sai ya tafi a matsayin shi na ahalis sunna shine shugaban 'yan brothers a lokacin na ƙasar sham ya ce sai ya tafi sai suka haɗa kai da 'yan shi'a amma ya ce abin da ya tayar mai da hankali ya fara gaskata 'yan salafiya ya ce duk sanda aka je aka zauna za a ce to an yi haɗin kai kuma yanzu kowa ya amince babu wani wanda zai sake bin wani abu wanda ba daidai ba sai yana murna ya ce to shi ta bangaren shi da yake wakilta ahli sunna sai sha alwashin ba zai sake suka yan shi'a ba ba zai sake kafirta su ba tunda sun ce babu wani wanda zai sake yin abin da ba daidai ba ya ce amma a wurin sai a ta da wani sai wa'azi sai tsinewa abubakar da umar in yi musu magana su manyan to yaya kun ce an haɗa kai ba wanda zai sake abin da ba daidai ba me yasa wannan ya ce kawai sai su kawo mishi da kai kawai sai su ce ya manta kawai wannan abu ne irin na yara da Allah ya manta kawai ya manta to ku yi musu faɗa mana sai ce a ah, wannan ka manta da shi kawai mu manyan kaji muna yin waɗannan abubuwa waɗannan ka rabu da su kawai Mustapha su ba iya ce ɗaya aka yi haka biyu aka yi haka uku aka yi haka ya ce wallahi shine sai ya balle ya ce ya dawo kuma 'yan salafiyan nan suka ƙi bashi fuska suka ce saboda sun gaya mai wannan ya nuna bai yarda da imaninsu da aƙidarsu da abin da suka gaya mishi ba ba za su saka mishi jiki ba tun da ba ya bar wannan aƙidar ba ne mustapha suba'i mai littafin as sunnah wa makanatuwa fi tashri'il islami a ina ya faɗi waɗannan maganganun a cikin wannan littafin as sunnah wa makanatuwa fi tashri'il islami to shi yasa malam khatib ya rubuta littafin al al arida me ma'ana alkhututul arida shine zai yiwu haɗin kai tsakanin 'yan shi'a da ahalus sunna wallahi ba zai yiwu ba na'am ana nan sai su zazzaki su ma sai suka yi introducing suka kawo wannan tafarkin a nan ƙasar sai suka fara da malaman ɗariƙa sai suka fara da waɗanda suka samu matsala da izala a wannan lokacin ne in ba ku manta ba suka janyo abubakar traitor abubakar tureta ya shiga cikinsu abubakar tureta ba dan shi'a ba ne sai dai tintini ana zargin shi da shi'a an taɓa wani zama 1983 ko 84 da la'asar ina wurin ina saurayi a lokacin a masallacin gidan haruna danja ba a daɗe da tarewa masallacin nan ba shekara biyu ko uku da la'asar aka tara malamai daga zaria da kaduna malam bakar gumi ya zo ya zauna ya ce kuna da dalilan da kuke tuhumar tureta da shi'a don malawa bakar gumi lokacin ya mai da treta na kusa da shi ne sai ake fahimta hassada malam da kanshi ya fahimci haka hassada suke wa treta saboda da zaran an yi abu sai malam ya ce an ba ni ba ga treta ba idan abubakar gashi ai zai muku duk abin da kuke so abubakar treta ya zama mai biyayya ga malam Bakar gumi har malam Bakar gumi ya sa shi je nce a lokacin aka zo aka zauna malamai suka yi ta kawo maganganu amma ba su da hujjoji karara sai dai abubakar treta yana ɗaura rawani irin na khomeini abubakar treta ya ɗage wandon shi abubakar treta yana sa ainihin abin nan eh, bakin rawani abubakar treta za a je yana kabbara irin ta shi'a allahu akbar mala abubakar gume ya ce waɗannan su ne dalilan waɗannan ai sai a yi muku dariya a ce ba ku san sunna ba waɗannan abubuwan duk sun tabbata a sunna sai suka matsa lallai abubakar treta dan shi'a ne in ba na manta ba lokacin wanda ke magana shine malam salisu kamfa a shi na yanzu a hayan ojo yana sai da maganin gargajiya yanzu ya rita daga malantan asalin shi mutumin makarfi ne malami ne a wancan lokacin amma yanzu magani yake Shi shine lokacin nake tsammani don abin ya daɗe 1983 jama'a yanzu na magana shekara 30 kenan kun ga doguwar magana ce wallahi sai malam bakar gumi ya fashe da kuka kuka sosai malam bakar gumi yana nuna kamar ya shiga uku shi kan shi yaya kuna zargin mutum ba ku da dalili jama'a to kukan na na malam bakar gumi shi ya kwantar da wannan maganar to ana nan kuma sai abubakar traitor sai ba malam bakar gumi kunya sai ga shi garam ya je ya haɗe da su zazzaki to amma da aka zo wani taro suka kira abubakar traite ya zo ya lacca sai wasu maganganu ya ba su kunya to daga nan kuma shi shikenan sai suka ba shi raddi nan take a nan cikin zaria aka yi wannan taron daga nan kuma sai ya balle musu amma da sun ja shi kuma ya jawo maganganun su ne da ya miƙe sai ce ina fahimtar tafiyan nan tamu babu ilimi a ciki da haka ina ba ku shawara kowa ya koma makaranta ya ce kun ganni ni ma na koma ina ɗaukan karatu a nan cikin garin zaria don na gane cewa karatu bai ishe ni ba to ni kenan fa balle ku don haka ina ba da shawara hatta uban tafiyan nan yana ishara zazzaki shi ma ya koma ya karatu da zazzaki ya miƙe kasan zazzaki khatibul falsafa ne kamar fir'auna ne ya iya magana dai ta filosa. da ya miƙe sai ya ce to a ah, gudajjen ɗalibi wanda yanzu ya koma makaranta to mune maka murna da ka koma koyon karatu to kaga gudajjen ɗalibi wanda yanzu ya koma makaranta to mune maka murna ka koma makaranta sai dai mu a cikin tsarin tafiyar mu ba mu da buƙatar irin wannan tsarin da kake don mu gwagwarmaya muke yanzu ba ta karatu ba sai aka allahu shikenan gaba da ya ruguza kenan sai ya tsalle ya koma gefe guda a lokacin ne kuma sai ya koma ya haɗa kai da su ɗahir bauchi ya koma har yana riƙe hannun ɗahir bauchi haka a filin taro a nan ranchers beach yana cewa wannan har ranar kiyama tare za mu tashi ku duba irin wannan hayaniya duk wannan magana ta takarib kenan aka taho magana takarib 'yan shi'a ba su haƙura ba sai suka fara jawo waɗanda suke ganin su sufaye har aka zo kan abdul jabbar wanda ina ganin game da matsala abdul jabbar yanzu ba sai ne muku doguwar magana ba ina jin kuna da maganganu na ƙarshe wanda 'yan shi'a suka yanzu akan abdul jabbar wanda har waɗannan maganganun suka ja raddin har suna ruwaito wasu hadisan karya annabi ya tsine wa sufaye don haka ka ji mai magana yana tsine wa sufaye ban san kun samu wannan to kaji yadda aka watse tsakanin amma lokacin an gayyato abdul har garin nan aka zo har wasu ahalin sunna suna ganin barazana ce yan shi'a da yan ɗariƙa su haɗe sai na ce a'a wallahi al'azimi babu wani abu ba barazana ba ce ga musulmi tuntuni mai wannan matsala yanzu ku dubi wannan littafi adda'awatu salafiya bai baina turqi Sufiya wa da'awi sahafiyya wa kashfi sila baina tasawuf wal afkari shi'iyya duk irin waɗannan maganganun ne so duk abin da suke a hannun tafin ahalin sunna suke yi a azhar wannan munafincin ya faru malaman azhar sufaye da ashariyawa suka jawo 'yan shi'a suka ba su dama suka ba su karfi sai bayan kwana biyu kuma sai ga malaman azhar sun sa gwamnati ta turo musu eh, menene yake da suna mobile police sun zo suna ta harbin 'yan shi'a da tear gas sun tarwatsa su yanzu dutse hannun riga an rabu tsakanin abdul-jabbar dawa da 'yan shi'a ka je ka saurari raddin gashi nan ana yawo da shi a kaset sai kuma suka fara farauto rubabbu daga cikin mu 'yan izala ahalis sunna suka gayyato malam nuran yanya har nan zaria suka gayyato malam abubakar babantini tini dukkansu suka gayyato su makon haɗin kai to ya kamata ku lura duk yan brothers ba ka raba su da wannan a takarib bainar rafdi wa shi'a wa kulluhum malam ya ce, amma dukkanin su ko ajma'u ala muharabatil manhaji Salafiyil mubarak sun haɗu wajen faɗa da wannan tafarkin na salafiyanci mai albarka ina jin wannan ba sai na tsawaita yi maka bayani ba wa amma sayyid qutb faqad jama'a a'zama sayyi'at sayyid qutb shi nashi ya fi na kowa tattaro dukkan mafi girman masibu wuqu'un fil anbiya'i iwar rusul a cikin littafin shi fi zilalil qur'an ya rinka maganganu waɗanda suka zama cin mutunci ga ainihin wato malamai na musulunci to amma a cikin littafin a taswirul fanni fil qur'an shafi na 119 zuwa 203 ya yi maganganu masu muni waɗanda har shafi mutuncin annabawa tata rasmi shakhsiyat fil qissa wal an natahaddathu an al-lawn ath-thalith min alwan at-taswir fil qissa walakinna nufriduhu anha wa in kana wahidan minha dhalika huwa rasmu ash-shakhsiyat wa ibrazuha annabawa ba komai bane kawai matsayin rumuzi ne matsayin wato wani wato kamar ba wai annabawa wata daraja ce wani a'a wato suna wakiltar kawai wasu ɗabi'u ne wasu halaye ne na gari kawai amma ba wai wata shakhsiya ce wasu ginannun mutane ne masu ginannen mutunci ko wani abu ba ma'ana abin da yake so ya nuna maka wato shiriyar allah na iya samuwa ko da ba ta hanyar ainihin annabawa ba shine nan ya maka ishara ne zuwa ga irin waɗancan aƙidoji na haddasani kalbi an rabbi yana da wannan aƙidar aƙidar wahadatul wujud shi don haka malam ya tsawaita ya gashi wa wuqu'uhu fil hulul aqida hululiya wa amma bin nisbati li aqida li aqidatihi fi sifat ga alaƙar mu da shi muna magana akan aƙidojin sifat ko faqad waqa'a fi ta'wili bal qala fi tafsir surati zumar عند قوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه قال وكل ما ورد في القرآن وفي السنة من مثل هذه إنما هو تقريب للحقيقة ke duk wata aya da ta zuwa cikin alkur'ani tana siffanta Allah Allah yana da hannun dama Allah yana da kaza ana kusantar da kai ne zuwa ga hakika fallahu tabaraka wa ta'ala wa ba'aha hafi uslubin yaqrubu biha Allah ya kawo su ne kawai da salan da tunaninka zai iya kusantuwa zuwa ga su wa yumathil kuma misali ne fasifatu lati waradat fil qur'ani wa fi sunna fi nazari sayyid inna ma huwa mujarradu taswirin la haqiqata laha wato abin da yake nufin aka ce Allah na da hannu ba wai ana nufin Allah yana da hannu bane a'a kawai hanyar da za a bi a siffanta maka kenan kai ka iya rusko abin da ake so ka gano amma ba hannu ba bane wa hadhihi al-ibara allati nuqilat ma'anaha hiya karibatun jidda min ibarati zama sharifi tafsirihi wannan maganar ta yi kusa da irin maganar zamakhshari a tafsirin shi wa man kadhaba bi hadha aw shakka falyarji ila dhilal duk wanda yake shakka wannan maganar ko ya ce karya aka yi sai da qutub ya koma ya duba a cikin tafsirin fi zilal a ƙarƙashin wannan ayar wal yaqra bi nafsihi ya je karanta da kanshi bi mujarradin mutajarridan ya cire duk wata son zuciya anil hawa wal hamiyya ya cire cewa shi dan brother ne ya cire cewa shi yana goyon yan brothers wal hubbul a'ma da kuma makahon so alladhi yattasifu bihi ma al asaf kathirun mimman yantasibu ila talabil ilm da yawa akwai dalibai masu neman ilimi a yau suna da ire-iren waɗannan ɗabi'u to sannan sai kawo mawqifuhu min sifatil ilahiyya jama'a wannan kuna jin yanzu maganganun da muke ba mu wuce magana akan tafsirai guda uku ko hudu ba